assalamu alaikum masu kallo da kuma sauraro barkanmu da saduwa da ku a wannan tashar nta hausa inda muke kawo muku ainihin sallar idi da kuma bukukuwan da suka biyo baya daga garin yola fadar gwamnatin jihar adamawa sunana tafawa hamza mayo don gabatar da wannan shiri koko sharhi akan sallar idi da bukukuwan da suka biyo baya ina tare da usman muktar mai hula usman muktar mai hula barka da zuwa yawwa barkan ka dai tafawa hamza mayo to masha allah a yanzu dai a bari mu gardaya cikin shirin a sallar idi dai na sallah babba muke kawo muku daga fadar gwamnatin jihar adama wato yola wanda ya zo daidai da ranar 12 ga watan satumba shekara 2016 kuma ranar goma ga watan zulhijja na hijira nawa hijira dubu 1437 kenan wato to mai eh, bari mu shiga cikin masallacin nan mu ga mai yake gudana mm. domin al'amari nan da kaga dai daga cikin wannan masallacin idi ne mm. yan civil defense ne ka iya gani to nan kuma ga yan agaji mm. sun ainihin tsaya don duba yadda za a daidaita sahu mm. kuma ga sunan ku wannan ganin su eh. wasu su ma ga suna nan suna jan layi yawa don a daidaita sahu a daidaita ya zama daidai kenan yawa tare da ya yi kwana kwana ba masha Allah to kuma ai masu jami'an tsaro ma irin nan mutanen da ake kira antibon mm. masu kula da aini masu kula da na'uran fashewa ba yawa ya ta eh, kaga suna to ga da sahu dai ya riga da an ja kamar yadda ya kamata yawa to kaga su jami'an tsaro ba kaga ni yawa kaga na'ura ai wato suna kokari su duba ko da wani mugun ya dasa wani abun fashewa kenan masha Allah to ka gani to yanzu dai sannu a hankali ainihin masallacin idi na yola na daukan harama yau wato kaga dai jama'a mm, sahu ya soma jama'a eh. sun fara zama a sahu da yan agaji suka shatan nan ba yauwa kaga eh. dai sannu a hankali dai ana shiga to ganin cewa yola tana daga cikin jihohin nan uku da ake da matsalolin tsaro eh. na arewa maso gabashin ƙasar nan mm. to kaga daga kofar shiga din to za ka ga an akan yi wa ainihin dun mai shiga a wannan masallaci din bincike an tsaurara bincike ba yawa bincike na eh. kwakwaf ka gani ai kaga yadda wuri da yake tafiya ko lalle an tsaurara bincike sosai kowa zai zo a ce masa ya daga hannunsa eh. sama sa'an nan bayan ya daga din to ka mm. gani dai ana kuma wani abun sha'awa da mai kallo zai so sani shine duk wanda aka ce daga hannun shi don a bincike shi zaka ga bai wani gardama ko wani masha Allah ka eh. ga dai to ka gani ai ka gani ainihin zaka cire mata giya a yi bincike ga nan na'uran ga kuma dai jama'a sun fito ba ba ce ko ba masa kaɗin kira iya cewa lallai eh ka dubi yadda da to duba ka gani da yadda cincirin don jama'a kawai kai dai za a ce a yi fitan dango mm. fitan ƙwarin dango to ai ta bangaren mata ma abun ɗaya ne alhaji usman mai hula ka ga da iyaye mata nan ma dai binciken ake yi mm. yawwa kaga dai an agaji kuma yara sukan binciki yara maza da suka tako mm. to su ma tunda dai an ce sallah ne su ma ba za a bar su eh, su ma ba za a bar su a baya ba yawa kaga dai yadda ake bincike mm. ko yawa to kaga yadda jama'a ka dubi tattaki to ai ka san shi mai daukar hoton mun nan wato musamman ma Elijah ka eh. dubi yadda ya dauki sawun mutane din nan abun gonin ban sha'awa shi yasa kowa sanye da tufafi ba masu kyau gashi yawa gashi nan dai kuma ka dubi yadda tafiyan yake daidai wa daida to kuma sannan a hankali dai a iya cewa masallaci dai na daukan harama nan da har wa yau ta bangaren iyaye mata ne dai kaga yadda jami'an tsaro ke ce musu a yi daya dai kuma ba wanda yake nuna fushinsa ba wanda ke nuna fushi mm. lallai to kaga nan eh, yara manyan gobe cikin annashuwa dubi yadda suke gudu abinsu yau take sallah mm, lalle fa yau take sallah ba <laughs> eh, eh, eh, ka mm. gan sunan ba ma damuwa abinsu ga nan iyaye mata da kuma mm, da yara kankana ba yan mata su an sama musu wuri na daban domin yau take sallah a ba kowa dama yes yau wato nan fa yana ga yar jami'ar agaji na red cross ba ko a ce red cross da red crescent ba ga tana ita ma tana nan don bukatar taimakonta ya taso na ta hmm. iya badawa to eh, bari mu garzaya cikin masallacin kacokan ɗinsa alhaji usman to a nan za mu iya ganin ainihin wato tsohon mataimakin gwamnan jihar adamawa mm. Alain sa'ad mc tahir wanda kuma yana daya daga cikin masu rauna a fadar lamido mm. wannan shine cokali adamawa jaminu lamido nan mm. kuma kakakin majalisan adamawa alhaji kabiru mijewa kenan shi ma ya samu damar halarta yau sannu a hankali dai a masallaci na ɗaukan harama nan sashi ne na ainihin alkalai da kuma manyan malamai su ma da aka ware in ba don mamutan mutane suna gani a kwati kaga wannan yarinyar abunta ba wani yau take sallah ba ta da matsala ba ta san ma da eh, matsala ba ga wani ya bata ma naira 20 yau wato kaga duk da ta caɓi fa da wurin ke da shi tun da hmm. wurin da ake tsammanin mutane za su zauna su yi sallah to cikar ta kai ga dole har an dole ana amfani an yi amfani da wannan wurin ba hmm. sa'an nan yanzu wannan shine alhaji ahmadu aliyu Mustafa tsohon controller custom kuma hmm. sardauna adamawa wannan shine grand kadi na jihar adamawa kuma malami da yake gabatar da tambihi shine ake kira muhammadu modibbo gaundal yana ɗaya daga cikin manyan malamai da ake alfahari da su a yola kuma yanzu Ah, ah, ganan isowar mai girma gwamnan jihar adamawa mm. senator ko? eh wato senator muhammadu umaru bin jibrilla ba eh, eh, wanda aka fi sani da bindo nan da za mu iya ganin tawagar mai martaba lamido adamawa ne yanzu ke kokarin shigowa tutan nan shikenan ma mai martaba lamido adamawa ya iso kenan wannan tuta ne da kake gani tarihi gare shi tuta ne da shehu mujaddadi ya bawa ainihin daular fombina wato yola ya ba wa modibo adama wannan tuta ke da tarihi isowar lamido adamawa kenan yanzu ga nan za a iya ganin manyan ainihin jarumai na gaban lamido ga sunan kowa da malafa a sanye wanda za a bambanta su da sauran dakaru kenan wato na fahimci maganar ka dai wanda ke rike da wannan tuta shi ma wani mukami ne da gare shi shi ake kira tuta adamawa eh. shi kadai ne da wannan tutan alama ce na nuna cewa lamido ya iso kenan ya iso kuma tuta ce na tabbatar da isar ainihin mulki da kuma tabbatar da jihadi a wannan wuri domin ita ce asalin tutar da aka karbo daga mujallabin shehu usman bin fodiyo allah ya dade shi donan lamido ya sauka yanzu shikenan sai isowar liman inda za a gabatar da sallah mai raka a biyu ga nan mai martaba lamido adamawa zai samu wuri ya sauko daga keken dokin abun gwanin ban sha'awa lajin wallahi abun ai sai wanda ya gani to gashi nan mm. zai tafi karkashin lema ko mu ce shema dai a wannan lokaci domin ya zauna kuma gwamna muhammadu umaru jibrilla Ah, da kakaki kabiru mijiwa da sakatare bindir sun masa ta gwamna zai gaisa ga shi suna gaisa da gwamna eh, muhammadu umar jibrila bindu kakaki ma kabiru mijiwa ya mika tasa gaisuwar sun gaisa da lamido yanzu kawai abin da ake jira shine isowar limamin limamin babban masallacin juma'a ba eh modibo adama ran ba. Eh, ahmadu abubakar babboi hmm. da ya zaran ya iso sai ko sallah to yanzu a ah, ganan liman ya shigo

Allah a su kallo da sauraro alhamdulillahi an gabatar da sallah mai raka a biyu wanda babban limamin modibo masallacin modibo adama grand kadi ahmadu abubakar babbo ya gabatar ya jagoranta kuma yanzu yana gabatar da hudu ba mun tunatar da al'ummar musulmi ainihin abin ya kamata su yi to ya riga ya gabatar da yanka alhamdulillahi a yanzu bari mu garzaya daga nan masallaci zuwa kofar fada don mu ga shugulgulan da suka biyo baya eh, eh, mutar mai kake gani nan wai ai cincirin don jama'a nake gani ga sunan dai ba ɗaruruwa zan ce ne ko dubbai ne ga sunan dai wato ana komawa gida kenan bayan kammala sallah mai raka a biyun wasu kuma na garzayawa fada eh wasu wato eh, don kar a ba su labari wasu wato daga nan za su wuce fada kenan don ganewa idanunsu eh. a yayin da wasu kowa suke komawa gidajensu ranar waɗansu yara nan a alhaji muktar kana gani da yau take sallah eh. kowa ya riƙe abun nan da ake kira bolon-bolon lalle fa eh, ba su da matsala lalle fa <laughs> wannan wato da ba a sai bolon-bolon na ba ta Allah <laughs> jama'a da dama na to iyaye mata su ma suna fama da nasu yaran to wannan cinciri da jama'a suna jiran su ga shigewar lamido ne zuwa fada nan alhaji muktar fada lamido adamawa ne kana gani yadda mutane suka yi cincirindo don su jira isowar mai martaba lamido adamawa kaga nan masallacin modibo adama kenan yadda ta cika inda da matasa maza da mata an hau kowa da yana so ya gane wa idanunsa yauwa bare ma an ce kamar yadda labari ya karaɗe gari cewa daban da za a gabatar a wannan sallah ta bambanta da ragowa to shi yasa ka gani yau wa nan kana gani mm, manya da yara sun samu wuri a haraba masallaci A hanyar haurawa sama masallaci ba nan kaga wasu ne nan a ah. ƙasa suna dakon isowa shi mai martaba mm. to bisa ga dukkanin alamu nan da tawagar mai martaba ne take tahowa kaji jiniya wanda yana matsayin a bada hanya yana hmm, isowa wato mai martaba na nan tafi ke lamido adama dr muhammadu barkin da ali mustapha kuma ka san shi ne shugaban kungiyar nan na tabbatar fulaku shi ne uban kungiyar eh. na duniya baki daya na duniya baki daya ko hadaddiyar kungiyar fulani na duniya baki daya wacce ake kira tabbatar fulaku shi ne kuma dr muhammadu barkindo ali mustapha ya zama lamido ne tun bayan rasuwar mahaifinsa alhaji aliyu mustapha kuma a shekarar goma ya zuwa wannan lokaci a iya cewa ya shafe shekaru kusa shida kenan akan karaka. Eh, kuma hawansa kan mulki akwai sauye-sauye da dama wanda a iya cewa sun zo cikin da gaggawa sun samu ayola da dama ina sarkin bindiga ne sarkin bindiga nan eh, wato na adamawa na adamawa ga kaga shi nan da yan bindiga din to daga bayan sa za a samu a ainihin garkuwan adamawa to kaga garkuwan adamawa da eh, shi eh, da yan garkuwan to bayan garkuwa sai yan sulke kaga yan sulke nan kaga sunan da kayan sulke din ga ma sunan sun rike yauwa abin gwanin ban sha'awa to bayan nan zaka ga ainihin raƙuma na zage daga raƙuman zage yau wa gara raƙuman zage nan a alhaji muktar to yau wa raƙuman zage ne to daga raƙuman zage sai kuma dawakin zage lalle wannan wannan biki ya kayatar ya kayatar don abin da yasa na ce haka hmm. kaga nan munan da jihar adama ba a saba ganin raƙuma da wani suna yawo haka ba saboda kuma ga nan kowane raƙumi gashi nan an yi mishi ado eh gashi kuma ba kowa a kai eh don na zage ne yawa kaga dai eh, ado ne na gani na fada mai martaba ya nan anan a iya cewa ga nan kekensa na farko wato royal coach hmm. na fari kenan wannan sa'an nan da zaran kaji masu busa hauren giwa hmm. to shi ne tabbatar maka cewa lamido ya iso kenan yanzu bari mu saurara mu ji busan hauren giwan wanda zai tabbatar da isowar lamido to kaga nan royal coach na biyu kenan mm-hmm. to da zaran to Ka ji kakaki ya tashi mm-hmm. to daga mm-hmm. kakaki za ka ji hauren giwa yauwa to ga tuta adamawa nan ga tuta adamawa mm. bayan a royal coach Da kuma waɗannan ainihin dakaru masu malafa su ma suna biye to yau wato tuta yanzu shi eh, ke lalle gashi nan gashi nan na gan shi rike da tutan shi yau wato tuta ma. to yanzu zaka saurari to alama lamido nan yau ga lami nan ga lamido nan mm. yanzu zaka ji hauren giwa za a soma ta da ainihin mm. to nan lamido ne lalle gashi nan ga nan ana tafi ana to kaji haure yau an soma kura hauren giwa mm. eh lalle yau wato kaga suna busawa to abin da ya bambanta wannan masarauta da sauran masarautu kenan to yanzu an su za a soma za mu koma gefe ko sai mu bar masu kallo da sauran shagulgulan daba ba za a iya cewa daba dai ta kusan zo karshe da kuma yabawa ainihin mai martaba lamidu adamawa da gabatar da daba kasaitacciya don wannan eh, to yanzu bari mu saurari jawabin mai martaba lamidu adamawa wanda zai gabatar wa al'umma dama akasari al'ada eh, duk lokacin da aka gabatar da daba irin wannan to sai kan gabatar da al'umma wanda a nan jama'a ke amfani da shi to ga nan mai martaba ya so ma shiryawa bari mu koma gefe don mu je jawabin mai martaba Allah wanda a cikin yardansa da ikonsa ya kaddara mana ganin wannan rana ta dangane da haka ina yi wa dukkan musulmi barka da sallah bisa wannan ya zama dole ne in aikata abubuwan da Allah ya yi hannu da shi zamanto masu biyayya ga ubangiji shugabanni da mutunta dokokin kasar nan ina so in nuna farin ciki na godiya ga gwamnati jihar adamawa wajen jefe hekta biar biyar da aku biyar a kalwa da don ciwon kawai wannan mataki daga cikin sauran matakai da gwamnati ta guji ajiyar ɗaukar duniya yabo kuma ba ni shakka zai taimaka gaya wajen warware rashin ruwa tsakanin makiyaya da alhamdulillah alama ta nuna cewa bana damina ta yi kyau ƙwarai da ومتى انك وهبت الكل من اللوم وآدم kaya amfani da mutum kada ku sayar duka ku zama ba ku da haka kuma yana faɗakar da manoma da hulmatu da noman rani don a bada da ƙasa da abinci saboda haka ina kira da gwamnati taimaka wa manoma samun masu kayan aiki cikin lokaci musamman kayan zamani ingantaccen iri motocin noma maganin kashe kwari da dai sauransu ya tsari da mutum wannan ina so ɗauki wannan dama tare da membobi majalisa na ɗaukacin al'umma da adamawa gode wa gwamnan jihar adamawa sanata muhammad biyo abdullah da majalisarsa bisa cika dimbin alkawura da ya ɗauka wa mutanen jihar zahiri ya fi irin hanyoyi gadoji da farfakoci da ake ginawa a cikin birane da ƙauyukan sa wutar lantarki a cikin jare-jaren asibitoci da biyan albashi cikin lokaci wanda ya kai mizani daban kyakkyawan kulawa da kan gudun hijira da dai sauransu saboda haka kira na ke a gare ku ƙara ba ku goyon baya iya gwargwado tare da yi musu haifa allah ya ƙara musu farin gwiwa ba su iko daman ci gaba da waɗannan kyawawan ayyuka da mun ji jawabi mai martaba lamido adamawa dr muhammadu barkindo aliyu mustapha inda ya kira ga al'umma da su koma gona bayan mm. godiya ga Allah eh. da albarkar da aka samu a wannan damuna mm. ya kuma ce fa a rika hada da noman rani sosai ya kira ga noman rani don a boda ta kasa da abinci ba yawa sa'annan wanda aka noman nan mm. a rike abincin don kar a je a salwantar da shi sosai ya kuma jaddada muhimmancin haɗin kai da zaman lafiya kwarai kuwa to a zamu nan zamu karkare wannan shiri wai an ce laifin daɗi karewa duk mm. da ga lamido nan da turawa da suka zo daga nahiyar amurka da turai da suka zo don wannan daba suna ainihin yiwa shine martaba lamido adamawa ban kwana to usman muktar me zaka ce a gurguje eh to gaskiya wannan abu zan iya ni dai a gani na wannan abu ya kayatar sosai wannan biki ya za a iya cewa kaman daban ne ma a nan yola mm. na'am to a madadin ainihin wanda suka taya mu daukan hoto mm. akwai ismaila sabo ba sabo eh, sai kuma ainihin gogon namun na wannan wato eh, elijah ba eh, ya kankashi ya tabbatar ya cije ya daure ya kuma tabbatar da cewa mun samu kwararan hotuna ko ko kyawawan hotuna wanda ake kira qualitative picture eh a turance ba wato elijah alex alex eh. sai kuma jagoran akoko wanda ya bada umarni alhaji dan iya da kuma shugaban tashar nta dola yakubu babayo damba da kuma sauran waɗanda suka taimaka kar a manta fa da ainihin direban da direban mu ba eh, um, shi Ismaila na faɗa. Lalle Ismaila na faɗa. <laughs> To a madadin kowa da kowa masu kallo da sauraro a madadin Usman Muktar mai hula ni ta fa Hamza ke cewa Allah ya nuna mana labaɗin Baɗaɗa lafiya ba. Mun gode.